rahotanni na nuni da cewa aikin yin rijistan 'ya'yan jam'iyyar apc ta adawa da ta gudanar ya samu nasarori da kuma matsaloli injiniya sa'ad abubakar abdullahi shine wanda jam'iyyar apc din ta turo jihar bauchi domin ya shugabanci kwamitin yin rajistar matsalar da muka samu ta farko shine samun wasu 'yan kayayyakin aiki kamar su da su gam inda yake masu yawa muke kuma muna neman sama da dubu hudu da su zaman samun su ya ɗan yi a nan bauchi dole sai da muka tafi da kano aka samu shi ya sa rana ta ɗaya mu samu wata biyu ne muka samu muka raba nan daga nan kuma ayyuka sun yi ta tafiya a wani mutuwa. a jihar gombe dan majalisar wakilai ta ƙasa kamisu ahmed mai lantarki ya ce an yi aikin yin rajistar ba bisa ka'ida ba kamar yadda dai duka kuka sani da an yi abubuwa da dama wadda ba su yi ba kan tsari ba kafin a fara registration mun yi korafi daga ita uwar jam'iyya game da tsarin da aka zo na registration wadda bai je daidai da yadda aka tanada ba a tsarin apc kamar yaya ka'idan da aka ɗauko aka yi ɗin ba mu yadda da shi ba kuma muna kuka da wannan yanzu muka gama mitin dukka ciyamominmu na jiha gaba daya na local government da na ward da sakatarorinsu da ciyamominmu na state na jam'iyyun da suka haɗe amma muna kiran uwar jam'iyya da ta yi wani abu ta sa ido akan abin da yake faruwa a apc na gombe amma kuma in ji cewar sanata goni zanna burma shugaban kwamitin yin rajista a jihar gombe baya da bayani kan wannan batu idan akwai koke to zai kai wa uwar jam'iyyar ta ƙasa to har yanzu dai in samun complaints ba sai dai tun kafin a yi ana maganan ita wannan membership card din wani abu za mu yi idan ba mu yi wani abu sai mu sa report mu mu kai national sai dai kuma jigo a jam'iyyar kuma tsohon mataimakin kakakin majalisar tarayya usman bayero na faɗa ya shawarci masu sha'awar yin takara ne jam'iyya idan tana da farin jini dole ka samu 'yan takara da yawa saboda haka na san muna da yawa masu neman mukamai waɗanda watakila in bayan an gama registration za a fara fitowa amma za a zauna in mun zauna za mu ga yadda za a yi a daidaita in ba daidaita ba sai a je ga yanzu idan aka ci karo da mukamin da yake so wani yake so ya kake jin kai za ka haƙura ka bar masa ai ni ba ɗaya ba ba biyu ba ana cewa in hakura ina kuma hakuri kuma ina ganin amfanin hakuri idan kuma aka ce wani ya hakura shi ma ya kamata ya hakura. irin yadda ta kaya kenan a dangane da yin rajistan 'ya'yan jam'iyyar apc a jihohin bauchi da kuma gombe abdulwahab muhammadu murya amurka daga bauchi a najeriya